يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين بيار جوزها رمضان إجرانا بكرة تبودة الثلاثين تتلاتين بيدو تتا بيار جوزها مشكرة شكرة تبودي لترى فمفسرة آية ثلاثين دتايا هو تلاتين بجينة سورة آل عمران إن شاء الله قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لم تدوب لسان شيخ الاسلام ابن تيميه لان العبوديه wanda a shekh abdulaziz bin abdullah al-rajibi ne masharha yana bayani akan fassarar wannan aya ta 31 ta suratu ali imran yake cewa wa hadhihi aya wannan aya da kuke gani musamman ayatul mihna malaman sunna suna kiranta ayan bawa ita ce a cikin Alƙur'ani. inda ba hausa ke ce matsalu ba ne malaman suna a sanaku salih suna kiran wannan aya ayar jarabawa wa ba'dhum yusammiha ayatul mahabba wasu malamai suna kiranta da suna aya da take bayani akan soyayya sai ya ce wa sawabu annaha ayatul mithla abin da ke zama daidai ne cewa magabata suna kiranta da suna aya ta jarabawa me ya dalilin saukanta idda'a unasun yuhibbuna Allah fakhtabarahum Allah ta'ala wasu mutane ne a zamanin Annabi Muhammad suke da'awar ai suna son Allah madaukaki ne, Allah ya saukar da ita domin jaraba wato maganar da suka faɗa din wannan maganar haka nan take a cikin littafin tafsiri babu shakka al-hasan al-basri wa ghayruhu min as-salaf salih ka duba tafsirin al-imam al-tabari tafsirin al-imam al-qurtubi tafsirin ibn kathir mujallad na farko shafi 358 in dai ka duba littafin tafsiri za ka karanta wannan magana al-hasan al-basri tabi'i da shi da wasu malamai suke cewa tsaban bahu Allah ya ce inda na ni zanun muna da sikeli idan ka ce tana da imani idan ka ce tana son Allah shi kuma Allah yana da sikeli na auna maganarta. wannan shi ne kalubale man yin babaka alaihi mizan fa huwa ahqqu bi hubbillah wanda mizanin nan ya dace da shi to babu shakka wannan shi ya fi cancantar ya samu son Allah ma huwa mizan wanda tuseli ne Allah ya sa a cikin alkur'ani domin auna soyayyar da mutane suke ma Allah madaukaki al-hasan da wasu magabata tabi'ai suke cewa wannan fitinin ita ce wannan aya ta talatin da daya ta suratu ali imran kun in kuntum tuhibbuna allah Allah ya ce ka ce musu to in kun kasance kuna son Allah gaskiya kuka faɗa fa tabi'u ne to sai ku je in dai kuna son Allah to ku bi fa man ittaba ar-rasul fa huwa sadiqul mahabbah wanda ya bi annabi Muhammad shi ne wanda soyayyar ta take gaskiya wa man khalafa rasul wa huwa kadhibun bil mahabba wanda maganar ta ta saba biyayya da manzon Allah to ko da ya ce maka yana son Allah kariya yake don haka wannan ita ce aya da ake kiranta ayatul mihna aya ta jaraba soyayyar mai da aure yana son Allah duk wanda yake yana son Allah to ga shi ne Allah ya saukar qul in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni sai ku bi in kun bi yuhibbukum Allah to sai Allah ya so ku هذا هو الميزان من اتبع الرسول فيما جاء به من الشريعة امتثل أوامر الله وأن يدي النبي Muhammad. ya yi riko da shari'ar da manzon Allah ya kawo an ce maka annabi ya yi kaza sai ka yi annabi ya ce a yi kaza sai ka yi kokarin aikatawa wa akhlasa amalahu lillah kuma ya tabbata cewa ka tsarkake wannan aikin ba ka yin shi domin kowa face Allah wa akhlasa dina lillah wa adda fara'id Allah ka tsaida farillai wanta ha an ba. sannan ka bar duk abin da Allah madaukaki ya haramta wa waqafa inda hududillah da mutum ya tsaya a wajen da Allah ya yi doka wata kama دين الله هذا صادق في المحبة wannan shi ne wanda ya gaskiya wajen da a wasa cewa yana son Allah wa idan ka dafa zalika fa huwa duk wanda ya saba haka to shi, magana ta kai ga ni Allah madaukaki ya sa a cikin alqur'ani qul in kuntum tuhibbuna Allah ce in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni sai ku in kun bi ni yubbikum Allah to sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum har ma ya gafarta muku dhunubanku kaga thani ma yuqaddiru يقدر قدرهما illa Allah fa'ida guda biyu da za ku samu albarkacin kun bi annabi Muhammad wa ya yaghfir lakum dhunubakum da farko yuhibbukum Allah Allah zai so na biyu wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku ku. domin matsalar ita ce kowa yana da awar yana son Allah madaukaki to dole a samu sikeli wanda zai tabbatar da mutumin da ke faɗin magana akan gaskiya waye ne gaskiya cikin mutanen da suke cewa suna son Allah Allah madaukaki yake su ne waɗanda suka bi annabi Muhammad kuma ka lura biyayya da manzon Allah tana ne na kalmar shahada duk mutumin da bayi biyayya ga annabi Muhammad ku tabbata kalmar shahada da ya faɗa din suna da naƙasa, shi yasa mai Allah ya a gaba kul atiyu Allah qul atiyu Allah wa rasul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين don haka biyayya ga annabi Muhammad sharadi ne kafin kalmar shahada ta inganta nan take Allah ya ce kul ce musu atiu Allah wa rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallu in su ya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin to fa Allah bai son kafirai inda ake nufi duk wanda ya bin annabi Muhammad kafiri magana ta kai in ji wa in ji Allah ta kansa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني in kun kasance kuna son Allah to ku ji yuhibbukum Allah Allah yana so Allah zai so wa yaghfir lakum dhunubakum ya zafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne malamai suke cewa mai ta sha'anu an tuhibba walakin na sha'ana an tuhabba ba wai ka ce kana son Allah shi ake la'akari da shi ba ba shin Allah yana son ka wanda shi ne mahalli ba wai don ka ce kana son Allah shi ke nan kuma addinin da ya karɓo wajen Allah ina to duniya wa za ka duba ka yi masa wannan tambaya ya ce maka bai son Allah ga ne هذا الكتاب سورة المائدة وقالت اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود والنصارى يهودا والنصارى سوى نحن أبناء الله وأحباؤه مو يا أيها الله لكم مسويا kaga soyayyar ta su ta sai ta girma domin sun ce su kamar ƴaƴan Allah kai iyaka ta ce kana son Allah ko to kirista da bayahude ya ce shi dan Allah ne mai son Allah waye yadda awa mafi girma tsakanin ku biyu da'awarsa ta fi girma laisa sha'anu an tuhibba ba wai ka ce kana son Allah shine abin da aka yi ba kowa ma ya ce yana son Allah kirista ya ce yana son Allah bayahudi ya ce yana son Allah matafi ya ce yana son Allah ba wannan ne abin lura ba menene ake la'akari da shi shin Allah yana son ka wanda shine mahallin da ake dubawa to ku su da suka faɗi wannan magana Allah ya ce kun fali mai yu'azibu kun bi zunubikum me yasa Allah ke muku azaba a dalilin laifin da kuka yi in dai gaskiya ne kun samu irin wannan gata bal antum basharun mimman khalaqa Allah ya ce ku dai mutane ne cikin waɗanda Allah ya halitta ya gafiru liman ya sha'u kuma Allah yana gafarta ma wanda ya nufa ya masa gaba wa yu'adhibu man sha Allah yayi azaba ga wanda ya nufin azaba gare shi walillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasa duk na Allah ne wa ma bai da abin da ya shigo tsakaninsu wa ilayhi al-masir makoma tana ga Allah يا أهل الكتاب قد جاءكم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بصير ولا نذير والله فقد جاءكم بصير ونذير والله على كل شيء قدير كما يند الله يجي أبوكم كو مسلمين يجي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن كنتم كنا سوء الله تفديني Allah ya ce wa annabi Muhammad ya gaya wa mabiyansa musulmai to haka ne Yahudawa da suka ce suna Allah da Nasara Allah ya ce ya ahalar kitabi ya ku masu littafi ja ja'akum rasuluna to mun turo muku manzon mu in dai gaskiya ne kuna son Allah sai ku ji don haka duk da awar yana son Allah dole sai ya ji annabi Muhammad yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul Allah ya turo annabi Muhammad yana muku bayanin gaskiya a tsakanin tazara da aka samu tsakanin manzanni an taqulu ma ana min basirin wa nazirin domin kada a lahira idan Allah ya tashi kama ku ce ba a turo muku mai albikir da gargadi ba a kun basirin wa nazir hakika yanzu Allah ya turo muku mai albikir kuma ya turo muku mai gargadi shine annabi Muhammad wallahu ala kulli shay'in qadir Allah da iko ne bisa dukkan komai don haka babu wanda Allah madaukaki ya gani duk wanda yake yana son to ka'ida ne ya bi annabi Muhammad wannan ita ce wato bi ma'ana shine ma'auni wanda ake gane gaskiyar mai gaskiya daga ƙaryar makaryaci wanda duk yake yana son Allah to sai a dubi biyayyar da ke wa manzon Allah sannan lokacin da zaka so annabi Muhammad san da za yi mishi dole ka ba shi zuciyarka baki daya in an ce ka ba shi zuciyarka baki daya ba ka da zaɓi duk yadda ka kai ga son abu idan manzon Allah ya ce baya son shi to kai ma ba ka son shi duk inda ka kai ga kin abu idan manzon Allah ya ce ina son shi to kai ma kana son shi in soyayyar ka ba ta ɗauki wannan siffar ba to soyayyar banza ce ba a yi wa manzon Allah so sama sama la dole ka miƙa wuya ga Allah maɗaukaki kuma ka ba da zuciyarka ga manzon Allah ka duba sahihul bukhari hadisin sayyidina umar wata rana yake cewa manzon Allah ya rasu rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa lillati ya rasu rasulullah wallahi duk duniyar nan babu da. na fi so fiye da kai sun ban da rai raina abinda umar yake nufi ransa ne kadai ya fi so a kan soyayyar da yake wa manzon Allah da biyu فقال النبي a الله wa وسلم sai annabi yake la sannan soyayya ta taba sai ba na fi biyar ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa soyayyar ka ba ta cika hatta a kuna a habba ilaika min nafsika sai an waye gari ka fi so na fiye da ranka kai kanka ji manzon Allah don haka idan aka samu wani hali wanda ka da zaɓi in ma ka bi manzon Allah ko ka rasa ranka to sai ka bi manzon Allah don biyayya ga annabi Muhammad yana sama da son da kake maranta sai da umar ya ce fa inna hul da wallahi la anta ahabbu ilayya min a yanzu maganar da kake din nan ya ya ya rasulullah ina ina tabbatar mata na fi son ka fiye da raina wannan hikima ce ta Allah malaman sunna suke cewa saboda ƙarfi na imani na sahabban annabi Muhammad saboda duba zukatan sahabban manzon Allah nan take Allah madaukaki ya canza zuciyar sayyidina Umar sai ya ji a duniya babu abin da yake so fiye da manzon Allah yake cewa annabi wallahi ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min nafsi wallahi ya rasulullah na fi son ka fiye da raina yanzu dinnan bakin manzon Allah ke da wuya har Allah ya canza zuciyar sayyidina Umar shine sai manzon Allah ya ce al'ana ya Umar to yanzu ne ka tabbata mai imani lokacin da kake jin zuciyar ka dinnan babu abin da kake so a duniya fiye da ni to a wannan lokaci ne ka tabbata mai cikakken imani ga hadisin Abu Hurairah إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله ياتي فهو الذي نفسي بيده نام فرنسوا دوان دلائيوا تاكي حنونسا ko annabi bai rantse ba sahabbai za su dauki maganarsa amma yakan yi irin wannan rantsuwa domin ka gane muhimmanci abin da zai faɗa ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la yu'minu ko? hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in babu ɗayan ku da zai cika mai imani sai an waye gari ya fi so na akan mahaifinsa akan ɗansa akan duniya baki ɗayanta to haka a ce soyayyar da za ka yi wa manzon Allah ka amfane ta ita ce ka ba mu annabi Muhammad zuciyarka baki ɗaya ba ka da zafi duk abin da annabi ya zaba shi ne naka abin da manzon Allah baya son shi to kai ma ba ka son shi wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da wani hadisi kuma na Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda annabi ke cewa salatun man kunna fihi wajada bihinna halawata iman duk wanda ya samu abubuwa guda uku to zai samu zakin imani ku rike maganar da kyau mutumin da duk ya tara sifofi guda uku to amma madaukaki zai ba shi zakin imani malaman sunna suke cewa a cikin imani yana da zaki ba mai sanin sa sai wanda ya ɗanɗana shi in dai yanzu magana har baka gane ta ba to ka tara aiki da uwa maganar da manzon Allah ya faɗa cewa imani yana da zaki wanda ya samu abubuwa guda uku zai same su to don Allah ka saurare shi da kyau idan har ka san abin da ake ce mazaƙin imani to babu shakka ka tara waɗannan abubuwa uku amma fa idan baka tara su ba baka ma sanin kana da imani din annabi ya ce imani yana da zafi ko kamar sunna sun yadda da wannan magana tunda annabi ne ya faɗa wajada bihinna halawatal iman duk wanda ya tara sifofi uku din nan zai samu zakin imani da a ce imani ba shi da zaki da ku annabi bai faɗi wannan maganar ba tunda ya faɗa to gaskiya ne a ce imani yana da zaki babu mai sanin sai wanda yake da imani illa dai inda aka samu sabanin fahimta hal hiya halawatun hissiya aw halawatun ma'nawiyya shin wannan zakin da annabi ya faɗa ana samu a cikin imani zakin nan ana jin sa ne a baki yadda ake jin zakin alawa ko kuwa zaki ne ta ma'ana wanda za ka ji ranka kana jin daɗin al'amari nan ne aka samu sabanin fahimta amma tabbas da imani yana da zaki me yasa saboda manzon Allah ya faɗa الحلاوة الحسية هي ما يوجد طعامه ويحط به بحيث انه يحس بطعم الشيء في فمه او في بدنه او في قلبه yadda kake sa wani abu a bakinka ka ji zaki ka ji dandanonka to haka nan kake jin dandanon imani wannan ita ce fahimta fahimtar biyu na malaman sunna inna ahlal imani yaltazzuna bil a'mali salihah kashi na biyu suka ce abinda ake nufi ana nufin mutanen kwarai mutanen da suke da ayyuka na kirki har Allah maɗaukaki ya ba su daraja ta imani suna jin daɗin wannan imanin a cikin ransu ba wai yadda kake ɗanɗana gishiri ka ji zaki ba ko kuma suga ko ka ji zaki na wani abu mai ɗanɗano Abin da ake nufi da zaki na imani shine lokacin da ka samu siffa ta imani to ka daɗin ibada wannan ita ce fahimta kashi biyu na malaman sunna wannan fahimta ko ita ce mafi yawan malamai suka yi riko da ita ba wai ana nufin idan ka samu daraja ta imani kana jin zaƙin imanin a bakin ka bane ana nufin tun mutumin da ya kai martaba ta imani to a lokacin da yake bautar Allah yakan yi nishadi yakan yi daɗi lokacin da bai bauta ma Allah ba sai hankalin sai tashi don Allah ka lura idan kana da wannan siffa to albishirinka akwai imani tare da kai amma duk sa'ilin da aka waye gari sallar azhar ta wuce ka damu ba ana azumi ina kana karyawa subhanallah dan uwa kai ban kwana da imani abin da ake nufi ne mutanen kwarai suna jin daɗi lokacin da suke bautar Allah in ba ku misali da hadisin Aisha wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito tana ba da labari take a zamanin manzon Allah to wani sahabi da ake kiran sa Kulsum bin al-Hijri al-Ansari wannan sahabin shine ya ba annabi gidansa farfajiyar da yake daura raƙuma lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka ya dawo Madina a Quba da ya sauka wannan sahabi shi ya baci farfajiya yace masa adan ne ya rasulullahi nake son inda hali a gina masallaci in dai ka tafi Madina ka ziyarci Quba wannan masallaci in ka shiga to wakati ne na wannan sahabi filin da yake daura raƙuma filin da ake sanya dalilai annabi lokacin da ya sauka a koba kafin ya isa cikin garin Madina yake yana son ya gina masallaci wannan mutumin da ce ga masallaci da wuri na ya Rasulullahi a gina ya ba da filin na fi ba. sunan shi Kulthum bin al-Hijr al-Ansari ta ba da labari ce shi wannan sahabin ba a asa rajulan ala sariyatin manzon Allah ya shirya mayaka sahabbai aka ware wani adadi aka tura su yaki kafin su tafi sai annabi ya kira wannan sahabin shi kuntu sai yake kai ne shugaba aka tafi har aka dawo fakada ya qara'u li ashabihi fi salatihim idan aka tashi sallah tun da shine shugaban tafiya tawaga yake limanci to fa shi duka sa'ilin da yayi sallah idan ya tashi ya karanta wata sura fa yaqtimu bi qul huwallahu ahad sai ya cika da qul a kowace raka'a idan ya karanta fatiha ya karanta wata sura shi <clears throat> sai ya cika da qul abin yana ne su dai ba su taɓa ganin manzon Allah ya yi irin wannan sallan ba ba su taba ganin mutumin da ya yi riko da suratul ikhlas da karfi kamar wannan mutumin ba har a ce kowace sallah sai ya karanta ta akwai sabanin riwaya wata riwayar ana cewa yana fara karanta kulhuwa ne kafin ya karanta sura wata riwayar kuma aka ce a sai ya karanta sura sai ya cika da kulhuwa sun yi sun ya bari ya ki bari har sai aka dawo tana zuwa zakaru zalika ne rasulillahi suka kawo karansa ga manzon Allah wannan mutumin da ka shugabantar mana tafiyar nan da muka yi ya kirkiro wani abu sabo mun yi mun yi ya bari ya ki bari mu kuma muka ce to muna dawowa sai mun kawo kararsa me yake yi suka ce shi fa duk irin da zai yi sallah sai ya cika da kurhuwa fa kalu sai suka ce ga damuwar mu kenan manzon Allah yake saluhu ku je ku masa tambaya bi ayyi shay'in yasba'u zalika me dalilin da yasa yake yin haka kaga ya nuna cewa mutumin baya gure amma wata riwaya tana nuna cewa an kira shi yana gure aka yi masa tambaya ko me ya dalili da yasa kake riko da kulhuwa da gaske haka sai yace li annaha sifatur rahman saboda kul huwallahu ahad siffa ce ta Allah madaukaki babu abin da sura take magana akai banda sifofin Allah fa ana uhibbu an aqra biha ni kuwa ina son karatun ta saboda ina son Allah fa qala rasulullahi sai manzon Allah yake ku koma fa akhbiruhu ku bashi labari inna Allah ta'ala yuhibbuhu ku je ku gaya masa to Allah yana son shi tunda ko yana son Allah wanda kike gwada maka imani yana da zaki wanda duk yake da imani yakan bi daɗi a lokacin da ya yi riko da ibada yakan ji zafi duk sa'idin da aka samu wata gazawa tattare da ibadarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin anas bin malik salatun man kunna fihi wajada bihin halawatul iman duk wanda ya samu sifofi guda uku to fa zai samu zakin imani annabi yace man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma a waye gari zuciyarka babu abin da ka fi so a duniya sama da Allah da annabi Muhammad wallahi za ka samu zagin imani waye ne haka nan manzon Allah yake man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi limaswahuma Allah ka ba mu wannan sifa a wayi gari a duniya ba abin da ka fi so fiye da Allah fiye da annabi Muhammad don haka da a ce daga masallacin da za a ce maka haramun ne ka koma gida ba za mu tafi ko ina ba ban da filin yayi shi kenan kai baka da zafi haka ake son zuciyar mutum ta zama kada a samu akwai wani gefe da ka ware ma duniya ko ka ware ma wani dan adam shi yasa manzon Allah sai da ya rantse yake la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in imani ba ta samuwa gare ka sai an waye gari ba abinda da ka fi so fiye da Allah da Annabi Muhammad na farko kenan manzon Allah yace na biyu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah a waye gari duniya in dai aka samu kana son mutum to da an bincika za a taras don wancan mutumin yana son Allah inda duk aka samu kana son mutum to fa in an yi zurfin bincike annabi yake za a taras a karkashin abin son Allah yasa kake son shi da a ce mutumin bai son Allah da ba za ka kashi shi ba duk inda za ka yi soyayya to gina ta akan son Allah wannan ya kunshi rayuwarka baki daya ko aure za ka je nema ai halal ne ko mutum ya nemi aure soyayyar da za ka yi wa matar sai ka gina shi akan son Allah A ashe nan da za a tarar wannan mata fasika ce yi ban kwana da ita domin dama saboda Allah ka so ita ma haka manzon Allah ya faɗa kai ma haka manzon Allah ya faɗa alaika bi zati dini taribat yadaka in za ka nemi mace nemi mai addini in ji annabi Muhammad don haka kai kokari a samu duk inda za ka so abu a duniya za ka so ɗan adam to wannan soyayya ka gina ta ne akan son Allah sai na uku annabi ya ce wa an ya karaha an ya da fil kufri mutum ya ji kyaman kafirci da an anqabahu Allah minha bayan Allah ya tsere da shi daga kafircin ka kyamaci komawa kama ya karahu an yi kuzafa fil nari yadda mutum yake kyamatar a jefa shi a wuta yana da rai yadda ba ka son wuta ta kore ka to haka nan a samu kana kyamun kafirci duk abin da aka ce kafirci ne to babu ruwan ka da shi manzon Allah yake in ka samu abu uku din nan lokacin zaka samu zakin imani shi yasa da ya tambaya wake da wannan siffa ya Allah ka bamu sai ka koma ga tarihin sahabban annabi Muhammad ka dubi yadda suka yi rayuwa shi yasa Allah yake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون والله بابا بابا أنت يا بابا تحبان النبي محمد وانا كفا أما تكرة كنتم خير أمة أخرجت لله ku sahabban annabi Muhammad ku ne al'umma mafi daraja wanda Allah ya fitar a nan gaba ɗayanta. domin ba a ce a zamanin su ba ukhrijat linnas tarihi dan adam kaf ba a taba samun mutum wanda darajarsa ta kai na abban annabi Muhammad ba wallahi sai fa'in annabin Allah wannan waye faɗa Allah da kansa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas me dalili tamuruna bil ma'ruf da an ce abu kaza yana da kyau za a samu kuna yi wa tanhauna anil munkari idan abu ba shi da kyau suna bari wa tu'minuna billahi sannan suna imani da Allah suna imani da annabi Muhammad ka duba abu isaba fi tamyizi sahaba mujallad na uku shafi na 180 tarihin Abdullah bin Huzaba sahabin manzon Allah zamanin sayyidina Umar an tura sojojin musulmai su tafi yaƙi ƙasar Rum yankin Europe an yi wani gagarumin yaki aka gwabza tsakanin kafirai da musulmai Su kasar abin da manzon Allah yake faɗa ko ku yanda larabawa ma suke faɗi suke cewa alharbu duwal shi yaki dan adake ne jarabi bane don kana musulmi ka ci yaki yau ko da yau yaushe kai ne cikin nasara wani lokaci za ka ci nasara wani lokaci makiyinka ya ci nasara amma in ka duba da kyau za ka ga duk nasarar ta ka ci. domin idan ma kai ne ka ci nasara ka yi nasara idan ma an cika da yaki kana da lada a wajen Allah musulmai wani lokaci in sun gwamza da kafirai kafirai suke cin nasara wannan karo abin da ya auku kenan jima da tarihi an tafi yaki da sahabban annabi muhammad ga kuma kafirai mutanen rum sarkin rum yasa aka kama furtunonin na aka tara su a gaban shi waye shugabanku sai aka ce gashi nan shine abdullahi bin huzafa a wannan lokaci shi yake shugabantar tawagar mayaka da suka tafi wannan yaki sai yake ce masa to mu je kashe ku za mu yi duka amma zan baka wata ‘yar dama hallaka an tattanassar wa ka fi mulki wa sultani na baka dama ka yarda ka shiga addinin kiristaniti zan raba mulki na kashi biyu in baka rabi baya ga cewa ka kubutar da kanka ka kubutar da yan uwanka sannan kuma zan baka ma mulki shi dai bukatar ta a ce an samu sahabin annabi Muhammad da yi ridda wanda ko Allah madaukaki ya riga ya ba su shaidan kirki da za a samu wani sahabi ya yi ridda a bayan rasuwar annabi Muhammad to da maganar Allah kenan an tarar da ƙarya a cikin ta. da an samu tukka da warwara ta yaya Allah zai yarda da mutanen da daga baya za su aikata abin da zai yi fushi da su to bukatar sa shine a samu ɗaya daga cikin sahabban annabi ya ridda ka yarda ka koma addinin kiristaniti in baka mulki sannan kuma gashi ka kubutar da ranka ka kubutar da rayukan yan uwanka musulmai Abdullahi bin Huzafa sai yayi murmushi sahabin manzon Allah almajirin annabi Muhammad wanda manzon Allah ya bashi tanbiya subhanallah yace masa lau a akwai ta ni ma ku ba mulki ba da za ka bani duk abin da ka mallaka wa jami'a ma malakatul arab da duk abin da larabawa suka mallaka ba kai kadai ba a ce za a haɗa mulkin ka da mulkin larabawa mulkin musulmi da na kafirai a baka a ce wai za ka bani shi sharadi ala an arji'a an dini muhammadin farfata ainin ma fa'altu akan cewa in yi ridda in bar addinin annabi muhammad riddan gwargwadon iftawan ido ya ce wallahi ba zan yi ba gwargwadon iftawan ido a bashi duniyar gaba ɗayanta saboda ya bar addinin musulunci na sakan ɗaya ya ce wallahi ba zan yi ba ƙwala sai ya ce idan aktuluka to zan kashe ka nan. domin abin da muka hukunta shi ne babu ɗayanku da zai koma da rai kada sai ya ce an tawa zaka wannan kuma ruwanka mu dai an kama mu gutsura kuma mun fito yaki shi ke nan fa amara yayi umarni fa suliba aka ya ji wa qala lirrumati ya gaya wa maharba mutane ne kwararru waɗanda suka iya harbi yace musu irmuhu qariban min yadayhi qariban min rijlai abinda nake so da ku kar ku samu jikinsa ku dai harba kibiyoyin su samu kusa da hannayensa kusa da kafafunsa a gwada masa cewa dai ba a son sansani kuma ya gane fa in bai karbi wannan dinin ba to fa za a kashe shi maharban nan suka harbe shi ba su same shi din ba yadda sarkin ya umurce shi bayan sun gama ya tafi ya ce masa to fa ka gani kasar in mun ga dama da tuni kwanan ya kare ko to ni ne ce kada su same ka su gwada maka cewa dai muna dai son ka da rai wa huwa zo alai shi ko sai ya fandare wa huwa ya ba yana gaya masa ba fa zaka ci nasara ba in dai kana nihin ni in koma wani addini ne amma umira bihi sarkin nan yayi umarni aka soke Abdullahi bin Huzafa bayan an sauke shi fa unzila kuma da abi qidrin fa subba fi ma'un hatta htaraqat yasa aka kawo wani babban tukunya aka zuba ruwa a ciki aka tafasa ruwan nan wata riwaya da aka kawo an ce acid aka zuba wanda in an jefa mutum ba abin da zai rage jikinsa ban da kashi Asirai ne ثم دعا بأسيرين يسا أكا كراو فرسنوني قدابيو من المسلمين فأمر بإهداهما yasa aka kamo ɗaya daga cikin waɗannan fursunonin fa'ul fiha aka jefa shi cikin wannan asid din jefa shi ke da wuya babu abin da ya rage ban daga shi nama jikinsa duk ya saboda a razana abdullahi bin huzafa shi dai sa. wannan mutumin sahabin nan a ce shi ya yi ridda saboda ya samu shaida cewa ba cikin musulmai cikin sahabban manzon Allah an samu wanda ya bar addinin musulunci a bayan rasuwar annabi Muhammad sannan sai ya kira shi ya ce to ka dai abin da ya faru da dan uwanka muna ji ka tukunyan nan kwanan ka ya kare ba abin da zai rage a jikinka banda kashi me ka gani sai ya ce ina yanzu kai har kana ganin akwai azabar da za ka yi min wadda za ta sayin karbi addinin kiristaniki ya ce wato baka yadda ba har yanzu ya ce ina sai ya ce to ku da shi ku jefa an ja shi kenan falan ma hiba bihi baka sai ya fashe da kuka sai ja ah, ku dakata sarkin yana murmushi yana gani yanzu dai an ci nasara ga abdullahi bin huzafa yana kuka innahu kad baka فظن zanna annahu jaza'a a yana الله abdullahi bin huzafa ya razana ne ya karaya saboda haka babu mamaki yanzu ya canza ra'ayinsa zai karbi wannan addinin fa kaza sai ya ce musu rudduhu ku min da shi fa araba alaihi nasraniya yace to ga kiristani ji karba ko kuma a ka wannan tukunya fa ba yake fa sai ce a'a Allah yanzu da tallata ma abin kaki an tafi da kai ka fashe da kuka ma abu kaka me yasa ka kuka kenan da ni na dauka ka kama kuka ne domin tsoro ko kuma ka karaya kana da yace ce ba ai ita kuka ana yin ta domin abubuwa da yawa ba tsoro ne kadai yake sa dan adam ya kuka ba abu kani an ne qultu fi nafsi lokacin da kace aje aje fa nan sai tunani ya zo min tulka sa'ata fi hadhihi al-qidr fa tazhab nake ce ma raina oh, yanzu gashi za a jefa ki a wannan tukunya ki tafi ke kadai fa kuntu ashtahi an yakuna bi adadi kulli sha'ratin fi jasadi sha'awa ta ita ce ina ma a ce adadin gashin da ke jikina shine adadin rayukan da nake da su tun kafin lahi ka jefa wannan a tukunya in halaka a sake ɗauko ɗaya a jefa adadin yawan gashin jikina ba guda ɗaya ba saboda ladan da zan samu a lahira ya zan yana da yawa wannan shi ya na kusa wannan sarkin yake cabbi jam halaka an tuqabbila da aka bashi Yaga cewa ba ta da illa ko kaɗan sai ce aduwwun min illa wannan makiyin Allah ne fa cikin manyan makiyan Allah Ku uqabbidu ra'sahu dan dai kawai usun baci goshinsa yukhalli anni wa an usar almuslimin shikenan kubutar da raina na kubutar da rayukan musulmai la ubali wannan ba mushkila yace jiyo goshin naka fada da minhu ya matso talakawa na gani fa qabbala ra'sahu ya sumbaci goshinsa fa dafa ilaihi al-asara shine usara sai yace to ga fursunoni duk ku tafi labari ya iso madina kafin ma su taho har labari ya iso lokacin sayyiduna umar shike halifa ga fa wani abin mamaki da ya auku a duniya Huzafa bin Abdullahi bin Huzafa as-Sahami ga irin abin da yayi a gaban sarkin Rome labari ya iso madina ai kafin ma su iso gari faqadima bihim taqaddama alaihim umar sayyidina umar ya hito bayan gari nan aka tare su karban su aka yi suna isowa aka isa fadar sayyidina umar Umar عمر سنة عمر كي جاء متحبي yace musu haqqu ala kulli muslimin an yi yuqabbila ra'asa abdullahi bin huzafa hajji ne akan kowane musulmi ya sumbaci kan abdullahi bin huzafa wa ana abda'u kuma ni ne zan fara don haka ku duba ku gani fa umar عمر سيدنا عمر يميكي وقبل رأسه يسم ya sumbaci goshin abdullahi bin huzafa haka nan sahabbai suka yi layi wannan ya taho ya sumbaci goshin Abdullahi bin Huzafa wannan ya taho ya sumbaci goshin Abdullahi bin Huzafa dan dai su tabbatar ma duniya maganan nan da Allah madaukaki ya faɗa gaskiya ce maganar da take suratul ahzab minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله ne yake min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin masu imani din nan akwai wasu mazaje yadda Allah ya kira sahabban annabi Muhammad rijalun saboda girmamawa akwai wasu mazaje sadaku ma ahadullah alaihi sun riga sun gaskanta alkawarin da suka yi ma Allah ba gudu ba ja da baya wannan ita ce kalmar sahabban annabi Muhammad gaba ɗaya sun yi wannan alkawari shine Allah ya tabbatar a cikin suratul ahzab aya ta 23 Allah ke cewa daga cikin sahabban manzon Allah wasu sun riga sun tabbatar da wannan alkawarin da suka yi ma Allah tuntuni da aka zo yakin badar ba su gudu ba ba su ja da baya ba har dai suka yi mutuwar shahada wasu sun yi lokacin da aka zo yakin Uhud wasu a yakin Al-Khandaq wasu tun manzon Allah yana da rai Allah ya ce wa minhum man yantazir wani yana nan yana jira Allah ya kawo lokacin da zai cika alkawarin da ya ma Allah da za a tsaya a filin yaki babu gudu ba ja da baya Allah ya ce wa ma baddalu tabdila ba canza alkawarin da suka yi ma Allah ba wannan alkawari yana nan wasu sun yi mutuwar shahada tun annabi yana rai yana da rai wasu Allah madaukaki ya su da rai har bayan mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka sahabban nan su suka kai musulunci gabacin duniya su suka kai musulunci yammacin duniya suka kai musulunci kudancin duniya suka kai musulunci arewacin duniya duk inda ka ga musulunci ya tafi a duniya a yau wallahi albarkacin sahabban manzon Allah su suka tsaya da wannan jihadi Allah ya ce fa minhum man qaba nahbahu wani ya biya bukatarsa tun annabi yana da rai ya yi samu shahada wa minhum man yantazir wani kuma yana nan yana jera Allah ya ce amma dai dukkan su wa ma baddalu tabdila babu wani sahabi da ya canza alkawarin Allah don haka liyajzi Allahu na bi sidqihim sadiqin sadiqina bi sidqihim wa yu'adhib al-munafiqina in sha'a aw yatub 'alayhim إن الله كان غفورا رحيما الله جل يجزي الله الصادقين بصدقهم تفضل الله ذي ساكا مما سكستيا بسكستيا سوء wa yu'azzibal munafiqina ko munafikai fa Allah zai musu azaba saboda shi annabi Muhammad ya zo da mutane kashi kashi ya zauna da sahabbai sannan ya zauna da munafikai aw yatuba alaihim ko Allah ya yabe musu inna Allah kana ghafurur rahima jama'a ba wai ka so Allah shi ake lura da shi ba Allah ya so ka shi ne abin lura sai ka gane Allah yana son ka malamai sun ce akwai alamomi babu shakka Muhammad bin Salih al-Uthaymin a cikin sharhu riyadus salihin ya kirga wasu daga cikin alamomin nan alama dai ta farko ita ce wacce Allah madaukaki ya gaya mana a wannan ayar ta suratu Ali Imran قل إن كنتم تحبون الله لأكتي fattabi'uni alamar farko kenan in dai kun kasance kuna son Allah to ku bi ni ku bi annabi Muhammad ittiba'u hadiyin nabi sallallahu alaihi wa sallam min alamati hubbillahi lil abd zaran kana bin sunnar annabi Muhammad to albishirin ka dan uwa kana tare da alamar Allah yana son ka abinda Allah ya faɗa kenan da an ce ga sunnar annabi sai a samu kana cikin sahun farko waɗanda ke ƙoƙarin raya wannan sunna to duk wanda wannan ta zamanto siffansa babu ko shakka yana tare da babban alama na mutumin da Allah ke son shi domin wannan ita ce amsar da ta taho a cikin wannan aya qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai gaskiya ne kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni in kun bi ni yuhibbukumullahu Allah zai so ku ashe duk wanda ya bi annabi Muhammad Allah madaukaki yana son shi sai aka samu kai kan kai babban sa'a da zarar an ce maka ga wata sunnar annabi Muhammad wacce ta inganta sai a tara kana kokarin raya ta nan da nan wallahi dan uwa kana tare da babban albishir babu shakka kana da alamar Allah madaukaki yana son ka malamai sun ce sannan a waye gari zuciyarka duk inda ka ga mumini kana ɗauka ya fi ka Allahu akbar wannan siffa tana da girma duk inda ka ga mutum in dai musulmi ne sai ka ringa ganinsa da girma har ma kana ganin darajarsa ta fi taka kai wannan alama tana da girma alama ce ta wanda Allah ke son shi idan Allah yana son ka to baka ganin duniya kafi kowa gani kake duniya kowa ya fi ka amma suwa masu imani sannan duk inda ka ga kafiri ko da shi yake sarauta duniya wallahi ganin kai kake ma ba ka ganin yana da daraja sam a idon ka ba shi da kima wannan alama ce ta cewa ka samu soyayyar Allah madaukaki waɗannan abubuwa abubuwa ne da Allah ya dunkula su a aya guda saboda muhimmancin su aya ta suratul ma'ida aya ta 54 yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم waɗannan siffofi Allah madaukaki ya haɗa su a aya guda suratul ma'ida aya ta hamsin da hudu duk inda ka ga musulmi tana ganin ya fi sa matuƙar musulmi ba ta ganin kafi shi duk inda ka ga kafiri kana ganin musulmin banza kuma komai girman sa saboda kana masa takaici karshen rayuwarsa dai azabar Allah ce sannan burinka shine Allah ya nufe ka da samun shahada idan ma a ce yaƙi ake gwabzawa da makiyan Allah har ma sarata ranka wannan ita ce abin da ke zuciyarka har zuwa mutuwa sannan ba ka tsoron ka faɗi gaskiya matukar wannan gaskiyar da za ka faɗa ka faɗe ta a hanyar da ta dace a hanyar ta sunna waɗannan abubuwa siffa ne siffofi ne fa waɗanda Allah ya tattara su a aya guda ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani man yartaddu minkum man yartadda minkum an dinihi ku sani dan wani yayi ridda ya bar addinin musulunci ba zai cutar da addinin Allah ba ya cutar da kansa ne kawai fa sawfa ya'ti Allahu bi qawmin ku sani Allah zai kawo wata jama'a yuhibbuhum yana son su wa yuhibbunahu kuma suna son shi kaga nan kai tsaye Allah ya tabbatar yana son su ko waɗanda zai kawo din kuma su ma suna son shi sai yace to ga siffar su azillatin alal mu'minina suna da kaskanci ga masu imani waɗannan mutane duk inda suka ga musulmi suna ganin mutumin nan ya fi su suna kaskantar da kai ga masu imani A izzatin alal kafirin amma fa suna da buwaya ga kafiri inda musulmi yake to suna zaman lafiya da shi kafiri kuwa duk inda ya gansu to hankalinsa sai ya tashi yujahiduna fi sabilillah suna taimakon addinin Allah da dukiyansu da rayukansu da jikunansu wala ya kafuna laumata matalahi sannan ba su tsoron zargin mai zargi saboda faɗin gaskiya game da addinin Allah madaukaki in dai magana ce ta gaskiya to ba su tsoron gani. sai Allah yake kun ga waɗannan siffofi zalika ba fadala ce ta Allah kyauta ne Allah ke mabawa ba sharadi bane ka samu musulmi yana da wannan siffa wallahi kyauta ce Allah ka mu wallahu wasi'ul alim Allah mai yawan kyauta ne sannan Allah masanin wanda ya cancanta ya masa kyauta ne yi kokari ka samu waɗannan siffofi domin siffofi ne na mutanen da Allah da kansa ya ce yuhibbuhum yana son su matukar ka tara waɗannan siffofi to babu shakka kana cikin waɗanda Allah ke so amma idan ana misalin mutum mai girman kai sai a ce babu kamar wani to haka nan kuma malamai sun ce idan aka samu kana kokarin tashi cikin dare kana na filfilu wallalle babu shakka kana tare da wata siffa ta mutanen da Allah ke so saboda hadisin kudusi wanda al-Imam Bukhari ya rawaito hadisi na dubu shida da da dari biyar 6502 hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, inna Allah azza wa jalla qala Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya cuci waliyi na faqad a'lamtuhu bi anni muharibu lahu to ina sanar da shi na gama shirin yaki sai ya fito mu gwabza yaji Allah madaukaki wanda ya cutar da waliyi na to ina gaya masa na shirya in shi ma ya shirya sai ya fito don mu yaki saboda duk wanda ke yaki da waliyi to fa yana yaki ne da Allah madaukaki sai annabi yake cewa Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma mimma taraktuhu alayhi bawana bai kusanta na a dalilin aikata wani abu sama da kokarin riko da farilla kana so ka kusanci Allah to Allah da kansa yake kula da farilla ka kula da farilla duk abin da aka ce wajibi ne yi kokari ka yi sallah kan lokaci azumi in watan ramadana ya zo ana yi da kai dukiyar ka ta kai zakka yi kokari ka fitar kana da wadata ka samu hali da lafiya da guziri to maza ka ta aikin haɗi don kuwa rukuni ne duk abin da aka ce ma farilla ne yi kokari ka tsai da shi Allah ya ce sa'ilin da kake wannan farilla daɗa kusanta da kake duk sa'ilin da kake kin kulawa da farilla nisantar Allah kake sai Allah ya ce amma in kana so ka zo kusa da ni dab da dab wa ma yazalu abdi ya yataqarrabu ilayya bin nawafil kula da na nafil rike nafila duk wanda ke kulawa da nafila to daɗa kusantar Allah yake yi Allah ya ce wa ma ya abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil matukar bawa na yana kulawa da na filfilu dada kusanta na yake yi hatta uhibbahu sai an waye gari kuma ina son shi ashe ba wai lokacin da ka fara sallah ne Allah ke son ka ba sai ka yi aiki dan uwa sai ka yi aiki shi yasa Allah yake zalika fadlullah yu'tihi man yasha falala ce ta Allah sai wanda Allah ya nufi yake ba shi amma in kana son ka samu soyayyar Allah ba da'awar da kake na bakinka cewa kai musulmi ne a'a kai masoyin manzon Allah wannan da'awa ce ta baki wanda yahudawa ma kiristoci duk suna yin ta Allah ya ce ba ta amfani a ranar tashin kiyama ka'idar ita ita ce fattabi'uni yuhibbukumullah idan kana so ka samu soyayyar Allah to yi kokari ka kula da nafilu duk sa'ilin da kake kulawa da nafila daɗa kusantar Allah madaukaki kake yi har a wayi gari ka kai matsayin da Allah zai soka ashe akwai haddi da Allah ya tsara idan bawa ya iso wannan haddi to Allah zai so shi idan bawa bai iso wannan haddin ba Allah ba zai so shi ba ne Allah ke cewa fa iza ahabbtu lokacin da aka ce ina son bawa na kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zama jin da yake yi wa basarahu alladhi yubsiru bihi gani da yake yi wa yadahu allati yabtishu biha hannu da yake amfani da ita ya dauki abu wa rijluhu allati yamshi biha <clears throat> da kafarsa da yake tafiya da shi abinda ake nufi zaka taras wannan bawan Allah bai amfani da kunnansa wajen jin haram bai amfani da idansa wajen ganin haram bai amfani da hannunsa ya taba haram ko ya dauke shi bai amfani da kafafunsa ya taka zuwa wajen aikata haram wannan ita ce rayuwar musulmi gaba daya daga qala Allah sai qala Rasulullah ma za qala Allah wa ma za qala rasuluhu me Allah yace me manzon Allah yace kokari yake yayi saitin rayuwarsa akan alkitabu wa sunna sai Allah yace wa in sa'alani a wannan lokaci da ya ce Allah ba ni la uqtiyan nahu wallahi zan fashi domin dan gata ne wala in ta'adani kuma da ya ce Allah ka bani kariya la zan ka kici in shi kariya kai annabi ya ce Allah ya ce wa ma taraddatu an shay'in ana fa'ilu babu abin da nayi taraddudin zan aikata shi taraddudi an nafsil mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu masa'atuhu babu abin da Allah madaukaki yayi taraddudi lokacin aikata shi illa lokacin da za a tafi amsar ran mumini wanda ya isa daraja ta son Allah idan ka isa wannan martaba martaban da Allah madaukaki ya tsara wanda ya iso wannan daraja to ya iso mahalli na waɗanda Allah ke son su to Allah madaukaki ba duk duniya babu abin da yake ni akai illa daukar ran mutumin da ya isa wannan martaba shi ake ni akai yaya ni yake wannan ku Allah shi ya baro kansa sani amma wannan yana gwada maka kimar mutumin da ya kai martaba ta wilaya mutumin da ya kai martaba ta samun walittakan Allah madaukaki don haka malaman sunna suke cewa ashe idan mutum aka samu yana kulawa da na filu to babu shakka yana da wata babbar alama ta son Allah yana son shi domin haka annabi Muhammad ya ruwaito a cikin alhadisul qudsi riwaya ta al-Imam al-Bukhari Allah da kansa ya ce wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba babu yadda za a yi bawa na ya yawaita nafila face da kusanta na yake yi har a kai lokacin da zan so shi alamar ka samu son Allah shine za a tarar kana ziyartar yan uwa Allah ka bamu wannan siffa yana daga cikin siffofi na mutanen da Allah ke son su babu mamaki shi yasa yake da wahala sai dai kuma da aka yi magana akan ziyartar yan uwa ba wai ana nufin yan uwa na jini ba da tijo ka lura ana nufin ziyarar mutum saboda Allah ko da dan uwan naka ne na jini domin tuni mun gama magana wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah in aka samu kana son mutum baka son shi ne sai don Allah dan uwa ne ba dan uwanka bane kai dai ka gina soyayyar ka ne kawai akan addinin Allah to wannan magana ta gani ka tashi ne ka bar gida ka ziyarci wani zurfin zuciyarka babu abin da ke ciki face ka ziyarce shi ne saboda son da kake masa a dalilin addinin Allah wannan shi ake nufi da soyayya domin Allah wanda duk ya samu wannan siffa ku tabbata yana da alamar Allah yana son shi wata batu mutumin da zai ɗauki dukiyarsa ya bayar da ita domin Allah kuma ko da ba a gan ba a ɓoye ya ciro dukiya ya bayar saboda Allah kyauta ya taimaka ma dan uwa kaga wannan alama ce babba da take nuna cewa wannan mutumin Allah yana son shi wa tanasuhi billah haka nan kaga mutum yana nasiha ga yan uwa idan kaga kana sha'awar a ce kana karantar da mutane wannan alama ce da take gwada cewa Allah madaukaki yana son ka waɗannan gaba ɗayan su annabi ya dunkula su cikin hadisi guda duba sahihul targhib hadisi na 319 Allah madaukaki yake cewa da kansa in ji annabi Muhammad bima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala haqqat mahabbati lil mutahabbina fiya Allah yake soyayya na ta wajaba akan mutanen da suke son juna a dalilinta inda duk aka samu kana son wani don Allah to Allah yake wajibi ne ba in so ka sannan Allah shi ya wajabta ma kansa wa haqqat mahabbati lil mutazawirin fiya kuma soyayya na tana wajaba akan waɗanda suke ziyartar juna ba abin da yasa suka ziyarci juna face dalili da in ji Allah madaukaki ka tashi ka bar gidanka ka bar garinku ko ma ka bar kasan ka tafi wata uwa duniya kawai saboda ka ziyarci wani bawan Allah saboda mutumin mai riko ne da addini ka tafi don ziyartar ta kurum Allah madaukaki ya ce to soyayya na tana wajaba a kanka da shi mutumin da ka ziyarta annabi ya ce Allah madaukaki ya ce wa haqqan mahabbati lil mutabazilina kuma soyayya na tana wajaba akan mutanen da suke yin kyauta domin ni ka ɗauki dukiya ka ba wa mutum dangantaka tsakaninka da shi babu ma'ana babu alaka ta jini babu dangantaka tsakaninku da shi dangantakar jini sannan ba aiki ya haɗa ku ba babu mamaki ma baka san shi ba amma dai kaga yana da siffa na mutumin da ya kamata a taimake shi sai ka ciro kuɗi ka ba shi taimako dan wa kai kai ne domin Allah to Allah yake wajibi ne in so ka kuma wajibi ne in so wancan mutumin wajabat mahabbati lil mutawassilina fiya sai Allah yake wajibi ne bima'ana haqqan mahabbati soyayya na tana wajaba akan mutanen da suke sada zumunci saboda ni ba suna sada zumunci don a ce ai mai yawan zumunci ne, yana yi ne domin zumunci yana da kima a karantarwar musulunci domin zumunci wajibi ne ga musulmi ya kula da shi sai mutum ya sa da zumunci saboda girmama maganar Allah da maganar manzon Allah wannan mutumin wajibi ne Allah madaukaki ya so shi waɗannan mutane duka suna tare da alamar son Allah madaukaki hadisin yana cikin al-musnad mujallal na 4 shafi na 386 in ka duba almuntaka sharhin al-muwaffaq littafin al-Imam al-Baji Allah ya yi kansa hadisi na 1779 yace ma'anar al-mutazawirina masu ziyartar juna diya ai an yakuna ziyaratu ba'dihim li ba'd min ajlihi wa fi zatihi wa ibtiga'i marabatihi me yasa ka ziyarci wani sai aka samu ka ziyarce shi ne kawai saboda girman Allah kuma ka ziyarce shi ne saboda mutumin yana son addinin Allah ka ziyarce shi ne saboda ka samu yardan Allah to hakika wajibi ne madaukaki ya soka wa qawluhu tabaraka wa ta'ala da Allah madaukaki yace wal mutabazili biya wadanda suke bada kyauta a dalili na me ake nufi al-imam al-baqi yake ana nufin ay yabduluna anfusahum fi maradatihi suna ba da rayukansu saboda neman su yardar Allah minal faki mutum ya shiro dukiya ya ba da ita ala jihadi aduwihi saboda fada da makiyan Allah ko saboda ya da ilimi ko a kafa makaranta a samu kana sahun gaba wajen ginin masallatai ginin makarantu harkoki na addini kana ciki Allah ya ce wajibi ne masu soka wato ba wai ya cancanta ba wajibi ne akan Allah mazaukaki ya soka zuwa fassarar albaji a cikin sharhin da yawa littafin muwatsa Allah ya ji kanshi wa gairi zalika mimma umiru bihi don haka a sahihu muslim akwai hadisi na 2566 annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyama a ranar alkiyama Allah madaukaki zai yi tambaya a filin hisabi ainal mutahabbu bi jalali ina mutanen nan da suka dinga son juna saboda girma na sabida su daban kasar su daban sana'ar su daban amma aka wayi gari suna son juna ba abin da yasa suke son juna sai dan girma na saboda addini na ina suke Allah ke tambayan jama'a a filin hisabi al yawma usisuhum fi zilli yau zan sa su karkashin inuwa ta yawma la da illa zilli a yau kuwa babu wata inuwa in ba tawa ba ka duba karamar da mutumin da ya so ɗan uwansa domin Allah yake samu a filin hisabi sannan malaman sunna sun ce mana alamar Allah yana son ka za a tarar in ka faɗi magana ba magana takan zama daidai in ka yi aiki aikinka yakan dace da gaskiya maganarka ta dace da gaskiya ayyukanka su dace da gaskiya akwai alamar Allah madaukaki yana son ka domin Allah ya faɗa a suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسكي إيماني اتقوا الله كتيا يا الله ya ake a kiyaye Allah ana nufin ku kiyaye dokokinsa wa kunu ka sadida ku in za ku yi magana ku faɗi magana madaidaiciya yi kokari a tar maganar ka tana dacewa da gaskiya Allah ka samu cikin masu wannan sifa yuslih lakum dan kuwa idan kuka daidaita harshen ku Allah zai gyara muku ayyukan ku shi yasa malamai da dama suke cewa idan mutum ya ɗauki wannan sifa ba sai ya nemi gafaran Allah ba wa yaghfir lakum dhunubakum yuslih lakum a'malakum in dai yazan wannan ita ce siffar ka kana kokarin faɗin gaskiya kai aiki da gaskiya to ba sai ka roki Allah gafara ba Allah zai gyara maka aikin kuma Allah zai gafarta maka laifukanka wa man yuti Allah wa rasulahu wanda ke bin Allah ya bi manzonsa faqad faza fawzan azima hakika wannan yayi rabo rabon kuwa ne girma alama ce ta kan Allah madaukaki yana son ka A samu kana tare da wani babban bala'i misali rashin lafiya ya kama ka an yi fama ana ta jinya kudin ya gaya an nemi taimako abin ya faska sauki bai samu ba alama ce ta Allah yana son ka da ya baka wannan rashin lafiyan ba alama ce ta kiyayyar Allah ba alama ce Allah yana son ka a waye gari na ce bane ya gagare ka an buga an rawa an shiga an fita abin ya faskara alama ce ta Allah madaukaki yana son ka da ya baka wannan talauci Ba amma sharadansa shine ba. malamai sun ce ka yi la'akari da kyau ka binciki ayyukanka shin ba inda kake sabon Allah domin ɗayan biyu ne Allah kan saukar da musiba ga ɗan adam saboda sa kuma Allah kan saukar da musiba ga ɗan adam saboda yana son shi ta ina za ka bambanta sai ka dubi ayyukanka don haka mutanen farko da zaran musiba ta sauka sai su yi kokarin gyara aiki saboda su cimma riba guda biyu wannan musibar da ta same su ta zama dalilin ƙara su, sannan kuma idan Allah ya saukar da ita ne saboda yana son su to sun ƙara kuma daɗa kusantar Allah duk su sake samu wani soyayya na Allah akan son da yake musu na da kada musiba ta same ka ka zauna ka shiru ba yi tunani shi ne nake ma Allah mara kyau na zahiri ko na bari matukar babu to tabbata Allah madaukaki ya saukar da wannan musibar gare ka ne dan yana son ka malaman sunna sun ce kaddawa da Allah ya saukar da bala'i gare ka kamar kai ne baka da lafiya sai aka baka magani idan ka karbi wannan maganin zaka ce yana da daci ko fa inna huwa in kana murran illa annaka tuqaddimuhu ala mararatihi liman tuhibbu dan uwanka ba shi da lafiya ka ɗauki magani maganin yana da ɗaci sai ka cewa da gashi kana ba ma dan uwanka abu mai ɗaci yana da ɗaki, amma ka ba shi ne don kana kesa, ko don kana son shi ka ba shi ne don kana son shi to walillahi masalul a'la idan Allah ya saukar da musiba ga dan adam ka sani Allah bai saukar da musibar nan dan yana kin ka ba musibar gare ka alama ce ta soyayya me yasa saboda hadisi ya tabbata annabi ya ce inna izamal jaza'i ma'a izamil bala babban lada yana tare da babban bala'i wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahu shi Allah in yana son mutane su musu bala'i musiba sai ta zo maka fa in fama rabiya falahu riba wa man safita falahu sahabu wanda ya yarda cewa wannan hukunci ne na Allah kuma Allah bai cutan bawa da Allah ya sa min ciwo da Allah ya sa min talauci bai sa mun su saboda ya ni ba wanda ya yarda da hukuncin Allah sai ya dada samun yardan Allah wanda ya tunzura to ku sai ya dada samun tunzurin Allah shi yasa mutum idan yana da gajeren imani baya rasa imanin gaba ɗaya sai musibar ta sauko domin abin nan da annabi ya faɗa idan musiba ta saukar mishi da can imaninsa ya kai kashi ta cikin dari to tun da yake bai kai rabi ba Allah sai ya saukar da musiba saboda ya dada ingiza imaninsa ya kai hamsin to amma idan ba shi da rabo musiba ta ta sauko sai ya ce ai wannan sharrin biya ku ne bari je gurin boka magana ta kai annabi ya ce wa man safifa falahu sahatu a dalilin saukar musiba kuma yayi asarar sauran kashi 30 din kaga ya jawo ma kansa fushin Allah don haka musiba tana ƙara wa mai imani imani musiba tana ƙara ma kafiri kafirci Allah madaukaki ya samu gani hadisin yana cikin littafin al-Imam Tirmidhi hadisi na 2966 da sunan Ibn Majah hadisi na 4031 saukan bala'i ga mumini wallahi rahama ce gare shi domin kuwa Allah madaukaki yana masa tanadin lada akan wannan musibar da aka saukar mishi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza arada Allah bi abdin alkhaira ajjala lahu al'uqubata fi dunya in Allah yana son ka da alkhairi sai ya gaggauta maka uquba a duniya kayi zunubi ana ta rubutawa maimakon an tara zunubin na a kama ka da su a ranar alkiyama sai a turo maka musiba ta aukan ma dukiyarka musiba ta aukan ma gidanka gobara ya same ta musiba ta aukan maka na accident ka fadi ko ko kana tafiya kai tube ko ko a'a a kore ka a aiki waɗannan musibu da suke zuwa maka sai Allah dauke na gaya wa mala'iku ku share na kiyama tunda mun bashi a duniya ku share wancan na kiyama kafin ka mutu babu sauran azabar da aka yi maka adana saboda lahira manzon Allah yake idan Allah yana son bawa da alkhairi yana gaggauta mar ukuba a duniya wa idza arada bi abdihi sharra idan Allah ya yi nufin sharri ga bawa domin Allah shi ya halicci wuta kuma ya halicci aljanna kar ka manta kowanne zai zai samu nashi rabo idan mutum ya tabbata dan wuta ne am saka an bi zambihi hatta yuwaffihi bihi yawmal qiyamah Allah madaukaki sai ya dinga tara masa nabi sai ranar kiyama a biya ka domin mutum yana cikin yan wuta Allah shi mana kariya Ku duba sunan tirmidhi hadisi na 2396 alama ce ta Allah yana son ka a waye gare duniya tana son ka wannan hadisi ne na annabi Muhammad yana sahihul bukhari hadisi na dubu uku da ɗari biyu da tara sahihu muslim hadisi na dubu biyu da ɗari shida da talatin da bakwai wallahi wajibi ne mu gane da zaran kaga duniya tana kinka to ka gyara halinka kuma ba a ce mutanen kwarai kawai ba me yasa saboda hadisin yadda ya zo daga annabi Muhammad manzon Allah ya ce idan ahabba Allahu al-abda nada jibril inna Allah yuhibbu fulanan idan Allah madaukaki yana son wani bawa sai ya kira mala'ika jibril ya ce masa to Allah yana son wani Ba hibba ku kai ma ka so shi dan mala'ika jibril shine jagoran mala'iku fa yuhibbuhu jibril mala'ika jibril ya so wannan mutumin fa yunadi jibril fi ahli as-samaa mala'ika jibril zai kira cikin hadisin da ke sama duk wanda ke sama zai ji wannan kira inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah yana son wani sai ku so shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fa yuhibbuhu ahlus sama sai masu zaman sama can su so wannan mutumin thumma yudau lahu al-qabulu fil ardi sai a saukar man da karba a nan duniya fa yuhibbuhu al ardi inji annabi Muhammad sai kaga mutanen duniya suna son na kwarai da na banza kaga mutum yayi farin jini wannan alama ce ta Allah kan so bawa idan fa bawan nan yana da imani wannan magana da ake ana magana ne akan muminai wa idza abghada Allahu ahadan wal iyazu billah idan fa Allah bai san wani mutum na da jibril sai ya kira malaika jibril inni ubgibu fulana bani son wani fa abgidu kai ma sai ka kishi fa yubghiduhu jibril malaika jibril ya kyamaci wannan mutumin kuma ba za a tsaya haka ba kuma yunadi fi ahli sama zai kira masu zaman sama can ya ce musu inna Allah yubghidu fulanan fa abghiduhu Allah bai son wani kuma ku shi to mala'iku dama Allah ya faɗa mana la ya'suna Allah ba amarahu da zarar an ba su umarni dauka suke fata saba umarnin Allah fa yubghiduhu ahlus sama summa yuda'u lahu al-baghdha'u fil ardi annabi yace sai a saukar masa bakin jini a duniya wal iyadu billah fa yubghiduhu ahlul ardi waɗanda ke nan duniya sai kaga ba su son shi alama ce ta samun son Allah kaga duniya tana son ka سورة مريم الله يجي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي ودن دسك إيماني kuma suka yi ayyukan kwarai banda kafirai yasa muka ce wannan hadisi yana aiki ne akan masu imani banda kafirai sayaj'alu lahum ar rahama. wudda Allah madaukaki mai rahama zai sanya musu farin jini shine wudda waɗannan sifofi da muka karanta wallahi jama'a su ne sifofin waliyan Allah in kana so ka san waye waliyi to tattara waɗannan sifofi wanda duk ya same su waliyi ne na Allah ka duba majmu'u fatawa mujallal na farko shafi na 156 Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam anna lillahi awliya'a minan nas wa lishaytani yana da kyau ka sani Allah yana da waliyyai. shi ma shaytan yana da waliyyai. kuma duka sun zo a cikin alqur'ani inji Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah maganar kuma gaskiya ne ka koma suratu yunusa aya ta 62 zaka ga bayanin waliyan Allah ala inna awliya Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون الله تعالى إن أولياء الله حسني وليا الله la khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna kuma babu bakin ciki tare da su su waye waliyai Allah ya ce allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani da abin da Allah ya saukar musu wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah duk wanda ya ɗauki wannan siffa shine waliyin Allah in ji Allah allazina amanu wa kanu yattaquna لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا سنة البشر أولنا لا الدنيا suna da albishir me ake nufi da albishir din za su samu haka waɗannan bishara ne tun daga duniya kana da albishir kafin a je lahira la tabdila li kalimatillahi babu canji game da kalmomin Allah duk wanda yayi na kwarai zai ga sakayya mai kyau daga duniya zuwa kiyama zalika huwa al al azim wannan shine rabo mai girma Shekul Islam Islamiyya ce wannan ita ce siffar waliyan Allah babu ƙari Ka yi imani da sakon Allah kuma kayi ƙoƙarin aiki da abin nan da ake gaya maka shine allazina amanu wa kanu yattaquna to shedan ma yana da nasa waliyai a suratul nahl Allah yake fa idza qara'ta alquran idza qara'ta alquran fasta'in billahi minash shaytanir rajim innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu innama سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا قرأت القرآن إن ذاك كرنت القرآن فاستئذ بالله تكني مثل الله من الشيطان الرجيم game da sharrin shaitan innahu laysa lahu sultanun alal ladina amanu saboda shi shedan ba shi da iko akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna waɗanda ke dogara da Allah mahaliccin su inna ma subhanahu shedan yana da iko ne Allah zabina ku ga waɗanda ke jibinta da waɗanda suka mai sheshi waliyyarsu yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikuna fayajibu an bai na haula wa haula wajibi ne ka bambanta tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytanu inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah madaukaki muna roƙonka ka samu cikin waliyyanka. Allah madaukaki ba mu ladan abin da muka faɗa daidai ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi Kwarai ah, na. Ok, akwai dabinan ko sai a kawo a rabar wa mutane. Da Allah kuma kar kowa ya tashi ya zauna. Wasu ne bayan Allah suka kawo da bene sadaka muka ce to za a rabar gurgurda yadda ya tawaka. An dan kunkulla su a leda. Kowa ya zauna a inda yake za a bi ana rabarwa. Eh, kuma banda masu itika banda yan agaji banda masu sai da littafai banda masu sai da katako suna jin duka wai akwai an karkasa ne an ware kowa na shi nan waɗanda suka samu damar halatta ne za a raba musu Ah, ka taimaka ka karba domin in ka karba kai ma kana da lada sannan kuma wanda ya kawo wannan dabino din sadaka ya kawo ne saboda ya samu lada don haka in ka karba din nan taimako kai makanka kuma kayi makansa eh, masa shin ah, eh, batun shiga siyasa har ga sujjada ma wani wani abu ba Allah ba wato yan siyasa suna yin wani abu sujjada bayanin akan magana da muka yi cewa muna ba da fatawar jama'a su shiga siyasa shi ne wanda ke rubuto tambaya yana cewa to ai suna sujjada yan majalisa suna sujjada ma wani gunki da ake kira mes wata sanda sanda ka yi kira ta mes ko mews wato yana tambaya tunda mun ce a shiga siyasa ina ga wannan hukunci to yana da kyau in sake maimaita wannan magana jama'a kuma su saurara cewar ya kamata yan uwa su shiga siyasa ba magana ta ce kadai ba wannan fatawa ce ta malaman sa'udi ka duba na tuta da'ima mujallal na farko shafi na saba'in da 79 mujallar na goma shafi shafi na dari uku da da tamanin hudu. Za ka ga wannan fatawa me yasa aka ba da wannan fatawa cewa daidai ne musulmi ya shiga cikin gwamnati ko da wannan gwamnatin ba na musulunci ba ne an ba da wannan fatawa ne saboda rashin wata mafita na hanyar gyara ba ni tsammani in ka zauna kai tunani za ka kawo makasan nan wata hanyar gyara wanda ya wuce ta wannan siyasa babu ita don haka a lokacin da jama'a suka samu kansu a wani yanayi wanda babu hanyar su gyara sun shiga barna malaman suna sun ce babu laifi su fada cikin wannan barna in za su shiga ne da nufin gyara don haka yasa mutum ya shiga siyasa ya danganci yadda yake shiganta wanda ya shige ta da nufin ya gyara ya yi gyara ya taimaki addinin Allah ya kare musulmai daga sharran kafirai ya taimaka wa musulunci wallahi ya shige shi da kyau kuma yana da lada a wajen Allah jama'a na faɗa kuma ina maimaitawa kuskuren da muke yi shine rashin bincike ko ko rashin tambaya wannan yana da haɗari ga al'amarin addini malamai sun ce halal ne musulmi ya kutsa kafirci akan dalilai guda uku na faɗa na ce na farko attaqiyya ita attaqiyya tana da bayananta akwai makomin ta ga malaman sunna akwai da kuma masu aqida shi'a suke da nasu fahimta ana kulli halin attaqiyya tana nan babu shakka malamai sun ce uzuri ne da musulmi ke amfani da shi har ya kai ga ta'amuli da kafirci da saninsa na biyu shine al-ikrah a tilasta ka akan laifi sai na uku shine malamai suke cewa min ajli daf'i kufrin aglaza wa ashadda laha ka shiga ne saboda babu wata hanyar kawar da barna sai an fada ciki kana son yasasshen da amma kuma kana kyaman kashi dole ka fada ciki sannan ka yi yasanta malamai sun tabbatar da wannan kuma maganar ba wai ta malaman yanzu bace ta duba majimu ufatawa mujallar na goma sha hudu shafi ɗari da ishirin bari karanta abin da ya faɗa shekul islam shekul islam ya ce wa ma kana kufran abin da ka ji an kira shi kafurci minal al-a'mali zahira aiki na bayyane wanda dan adam zai aikata a ce yayi kafirci shekul islam yake kasujudi lil awsan kamar misali mutum yayi sujjada ma gunki ina ce kafirci ne wa sabbin rasuli ko ko mutum ya zagi annabi muhammad ina ce kafirci ne shekul islam yake wa nahwi zalika ana kiran sujuda ma gunki kafirci ana kiran zagin manzon Allah kafirci fa inna ma zalika li kaunihi mustalziman li kufril batini an kira shi kafirci ne saboda ya shiga har zuciyar mai sai ce wa illa amma falau kuddira da za mu kaddara annahu sajama kudaman wasanin mutum ne yayi sujjada a gaban gunki walam yaqsud bi qalbihi amma a zuciyarsa bai yi nufi yana sujudan nan ma wannan gunkin ba bal kasaja sujuda lillahi bi qalbihi a zuciyarsa yayi nufin yana ma Allah ne sujuda kuma yayi ma wannan gunki sujuda shekul islam ya ce lam yakun zalika kufra ba kafirci ne ba wa kad yubahu zalika yace kai halal ne ma ta ina yake zama halal idza kana baina mushrikina kai ne